hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi kamar yadda aka tsara ta wani bayan gidi da ya tashi a cikin wannan hili da aka yi wannan hukuma ta jiya ta wannan hadikin sama da jami'an tsaro waɗanda aka kawo a cikin wannan hili abdullahi sun yi magana an yi mana shila don dai mu gane abin da aka yi daga baya ga wannan barkunan tsohuwa sai dai mu ce alhambarka bisa gare shi da aka yi kuma dalilin shi ne aka gudanar da wannan kokowa lamailimi ne da haka rufe eh, nan cikin birnin arlik da mace da mer da kwamsar da shugaban duwane abu da hamidu da dukkan wani dai wanda aka je a cikin wannan gari to an yi reunion aka kere dukkan wani shaf da zirgasan kamar antarni antarni na jihohi da aka turo inda gwamna gwamna shi ne ya ja hankalin su ya ce an yi wa gata wuce ya ce wallahi dukkan wanda ya san ayuba hassan shi ma ya hau mukamin da ya karhi ne idan mutum iya jagorancin abubuwan ya ce to ko gobe ka daga a irin wannan tahiya kowa ta ba kai sanariya da haka kurfin ya ce daga wannan da ta wuce ta jiya wabin na hillari ya ce duk wani ya yi roke ya kawo ne tashin hankali a cikin wannan hukuma da za a ta mai kenya ya ce za a gama da wata hukuma ko da bisa ta hassan talabari haka ya ce a gaya ma dukkan wanda a can waɗanda ke halarta abubuwa waɗanda ake son a yi haɗin kai ɗan kaza cikin wannan kokowa an kira kokowa da girma da arziki a ce an watse bisa ga allah wadda to dalilin haka gwamna ya ce wadda an yi ta wuce ba za su koma gare ta ba amma wanda an gaba ya ce to kowa jiya ɗan kunne sun jiya jiki ya tsira dalilin haka muka taso bisa ga wannan gashiran kuna kallon su suna jawabi to ubangiji allah ya sa wannan wasa da za a yi tsakanin Adamu Nura Hassan da Idi yalo na Maradi Allah ya sa kare lahiya kuma Allah su gwada mana marici lahiya gwamnan jihar ya ce za a yi ta tare da shiya da mai sai nan kuma sa'an nan da kwamsar da shugaban duwan abu hamidu duk za a yi da tare da shugaban da allah ma insha allah daga na kuma na su can mu zan ke ah, tura muku wannan labari na wannan sahiya ta yau ranar mu ta hili in allah ya gada na doso mamman sani sani mara nan mamman sani Maman Sani Nyamai. Entraîneur Tawa. Ah, na tawa ga yaya kaka ancien champion entraîneur Tilabeli Tilabeli su ga nan Lawali su ancien lutteur entraîneur Zender Lawali Lawali Abdul Dantela yawa lawali gashi nan kawo kamsar gashi nan daɗa yawa ga shi nan kun gane su nan kwamsar da shi ne ya ba da wannan kyaututtuka ta antarne antarne na jiha ubangiji allah ya saka musu da alheri dalle shi nan ya yi kyau dogon mai dogon zamani amali mai tahiyya ta aibu hassan ga shi nan shi ma suleiman zakariya'u bai manta da shi ba aibu hassan ga shi nan shi ma za a yi mishi kyauta wanda ya ta sayan ruwa ta Aibu an yi mai ambulan ta jika ɗari Aibu Hassan. Wallahi ga shi nan an gaji ma ya basuwa. Aibu Hassan. Aibu aka ba. aka ba shiriki. Tau. Ga shi nan amali mai tahiyar ta dogo mai dogon zamani abu hassan gashi nan shi da suleiman a mai lakanin bebe wanda ya ce irin gudunmuwar da ya kawo a cikin wannan gari ya ba shi ɗari allah saka da alheri ya yi kyau akwai eh, ekip guda dai kawai a ekip biyu kawai tsawo wanga eh, kada yi ekip biyu ko an wata ekip tana da shika ɗari suna nan ciki in an jima kujerun mai daidu ba sa tafi a saurara suna da shika ɗari suma maroƙan baki suna da shika hamsin maroƙan baki shika hamsin maroƙan baki suna da shika hamsin gaskiya eh, na maroƙan baki ga su can ga wanda za ku je ku gani ya damƙa muku naira naira a da aka ce duk wa'annan 'yan kokowa da barkalla kowa yana da jika ishirin da biyar baya haka yana da kudin eh, abinci na kwana biyu na jika hudu ke na kotu ya jika biyu sai mai wanda ya tsara kogoyi ya ce ya kara musu jika biyar biyan kenan ishirin da biyar ga jika hudu ga jika biyar ya zama jika talatin da hudu hudu kowane kokowa kuwa na daga mustapha alitinin tawa ka buɗe shi gani zama ka gani an ba ka jika talatin da hudu wannan shi ne ake cewa free da participation wa ke ba da goga zanen mustapha alitinin tawa ne goga zanen ga sana ana ba da Eh, kudin da aka yi musu alkawali ayuba Hassan, agadas Kamilu, lawan difa shi nan shi ma sd yana badawa haruna isuhu mai shi ma ga hinan haka ne shi nan garba ado gawaro hassan mai damisa eh, tilaberi ga almiya ona agadas kamilu lawan abdurrahman rabe da magara Kawo can su da yaro ba da siya isyaku musa sunan nasu ya rika inda ba yaro ba an ba shi eyi za a yi hoto na to ga sunan dai sj ya ba kowa ambulan ya zan shaidu saboda gobe